saboda haka ajalin ƙasan na tare da ita saura abubuwa guda uku suka rage ‘yan gwagwarmaya su saurara da kyau kuma su ƙara ƙaimi su ɗori ɗamara su samu kusanci da Allah abubuwa uku suka rage komi ya kawo ƙarshen sha Allah ta'ala ana mu hasashen kana yi wa wurin Allah ba haka ba ne. amma bisa sunnar da muka sani ta gwagwarmaya to saura abubuwa guda uku ƙasar na ana bajet ko ba a bajet to za a daina bajet don ba zai yi ba ana albashi ko ba a yi to za a daina albashi ana biyan harajoji ko ba a biyan harajoji to haraji zai lillinka zai yawa zalunci zai karu kuma shine karshen ƙasa kun ba ku da zaki da ba don zagi ba kyau ba da na yi da na ce dan uban mutum in ya isa ya hana waɗannan abubuwan faruwa za a daina bajet ba mu kawai albashi zai gagara sama da ƙasa sannan harajijjika mutane za ka biya na gona za ka biya na gida za ka biya na kaza za ka biya na tantabara to lokacin nan ne insha Allah hanar awanu a lokacin motsi sannan motsi zai zai fara